na jami'ar abubakar ta fawa kwalewa a nan birnin bauchi domin ɗorawa daga inda muka tsaya na karatun alkur'ani da tafsirinsa a cikin suratul hijir yau goma sha biyar ga watan safar shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar ma'aikin allah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wadda ta dace da tara ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya mun yi karatu ne a cikin wannan sura mai albarka zuwa aya ta arba'in da takwas yau da yardar allah aya biyu kawai takaitattu za mu karanta amma masu cike da fa'idoji masu yawa aya ta arba'in da kuma aya ta 50 muna tare da alaramma ibrahim ahmad Mami ɗaya daga cikin ɗalibai masu karatu a jami'ar musulunci ta madina allah ya masa albarka aka shi zai ta'a mana karatu tun da sabon zuwa ne sai ka ɗebo mana hada karatu makon da ya gabata ka hada da wannan don kai ma mutu irin naka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين نعم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب مقسوم إن المتقين في جنات ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور منهم متقابلين كتير منهم إيه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نعم نبك عبادي أني أنا الغفور الرحيم نعم وأن عذابي هو العذاب الأليم بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ayoyin nan duka da ya karanta mun riga mun yi su a baya sai ayoyin karshe da ya karanta nabbi ibadi anni ana al ghafuru rahim wa anna azabi huwa al al alim Allah madaukakin sarki yace ka bada da labari ga bayina cewa tabbas ni din nan ni ne mai gafara ni ne mai jin kai wa anna azabi kuma ka ba su labari cewa azaba ta huwa azabin alim ita ce azaba mai raɗaɗi waɗannan ayoyi guda biyu ayoyi ne da suke kunshe da darasi mai yawa wanda ya haɗe a tsakiyar surar kusan ɗaukacin abin da surar take koyarwa a cikin wannan sura akwai gargaɗi mai yawa akwai kuma albishir mai yawa mun je ayoyi na albishir wanda allah maɗaukakin sarki ya yi a cikin wannan sura musamman a cikin karatun da muka yi a baya ayoyin da suke magana akan aljanna da allah maɗaukakin sarki zai ce muminai ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين mun je ayoyi da suke magana akan azaba tun daga kan farko-farkon surar azabar da Allah yau mutane tun a nan duniya idan suka kangare wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum da kuma zuwa nan inda Allah maɗaukacin sarki yayi magana akan wutar jahannama ce laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsud daga tun daga farkon surar har zuwa inda muke da kuma daga gaba zuwa ƙarshe wanda Allah ya magana akan annabawa wannan sai zama buɗewa ce wadda daga baya aka ɗora a kai na abin da Allah ya ce a bada labari dangane da shi sannan ce a bada labari dangane da 'yan baya wanda waɗannan abubuwa guda biyu nasa na anni ana al rahim da wa anna azabi huwa al-azabul alim aka ga misalin yadda suka yi aiki wa nabbi'uhum an yake ibrahim da labarin annabi lutu alaihi salam da labarin annabi salihu alaihi salam waɗanda su ne waɗanda Allah ya ce a bada labari a kansu bayan ya ce a bada labari a kansa da yadda Allah ya yi da su ya yi rahama ga waɗansu ya kuma nuna azaba da isarta a kan waɗansu har zuwa ƙarshen sura. da ta wannan waɗannan ayoyi su ne suke kunshe da kamar dunkulallen bayani akan abin da wannan sura take kunshe da shi kai da ma dukkan alkur'ani cewa ko dai azabar Allah ko kuma rahamarsa azabarsa ga wanda ya bi shi ya kyautata rayuwa a nan sai ya samu mai kyau a can wanda kuma ya kangare ya munanta rayuwa a nan sai ya samu mummuna a can dama asalin rayuwa a haka aka gina ta ai in ka yi mai kyau ka ci gaba da samun mai kyau idan ka yi mai muni ka ci gaba da samun mai muni a nan da can wannan duka shine abin da ke cikin nabi ibadi ka ba da labari ka sanar da ka yi albishir ga ka labarta wa bayina cewa ni nan ni ne mai gafara kuma ni ne mai jin kai sannan ka labarta musu cewa azaba ta ita ce azaba mai rafi waɗannan ayoyi guda biyu ayoyi ne da suke kunshe da yadda Allah maɗaukacin sarki yake da siffa ta rahama a gefe guda da kuma siffa ta ukuba a gefe guda waɗannan su za su sa bayi su hankalta da waɗannan ayoyi sai su mu'amalanci Allah a kan yadda yake waɗannan ayoyi su suke wa da bawa Samun waɗansu siffofi biyu da duk wanda yake so ya rabauta a wurin Allah dole ya siffanta da su duka tare ne da alkhawf da arraja shi ne tsoro da razana da firgici arraja ne tsammani da kwaɗayi da fata hope kenan mutum yana gina a akan Allah da kyakkyawan tsammanin za a yi da shi da kuma sa zaton zai ci nasara idan ya tuna da nabi ibadi yi anal ghafurur wahi sai ƙara masa hoɓɓasa akan yi ta yin aikin alheri saboda in mutum ya fi tsammanin zai samu ya fi yi da yawa kuma ya fi yi a cikin nishadi saboda yana tsammanin zai samu a gefe guda kuma sai samu alkau wannan arraja ɗin fatan sai sanya masa ƙaunar Allah almahabba ita almahabba kuma ita take sa mutum ya bauta wa Allah yana so ya bauta wa Allah kuma yana ƙaunar Allah to amma alkhaw wanda shine tsoro shi kuma shi yake haifar da firgicin da zai sa mutum ya guji aikata mummuna saboda ya san wannan abun tsoron ba abin wasa bane shine wa anna azabi huwa al alim sai sa bawa yayi taka tsantsan da Allah kuma sai ya sa ya zama yana da tsoron kar ya saba masa saboda yana jin tsoron mummunan hisabi wa yakhafuna su al-hisab yana jin tsoron ranar kiyama fa amma man khafa maqama rabbih to wanda kuma shi zai tashi kuma sai ya ji tsoron Allah sosai fala تخافوهم wa يا ya ibadi الله Allah madaukakin sarki daga cikin hikimarsa yana gaya mana cewa shi fa fuska biyu ce akwai fuskarsa ta rahama akwai kuma fa fuskarsa ta azaba fuskarsa ta rahama ita za ta baka kwaɗayi da tsammani saboda ka samu ƙauna da kuma jin cewa kai ɗan gida ne a cikin abin da Allah ya tanadar za a yi hadda kai to amma ɗaya ɓangaren kuma shine fuskar cewa Allah fa don ana don shi abin ƙauna ne yana da aljanna ya yi albishin bai sa fa ya zama abin wasa ba bai sa kuma ya zama garanti cewa saka kawai zai baka ba idan fa bai baka rahama ba to ba barin ka zai yi ba azaba za ka ci haka dole ka ka nemi rahamar karka ce ni ban damu da azabar ba aini ban damu da rahamar ba tunda kuma babu azaba ni kawai a bar ni a haka ba zai yiwu ba dama biyu ne ko dai ni anal gafurur rahim ko kuma wa anna azabi huwal azabul alim fuska biyu ce duka kuma ko ka shiga nan ko ka shiga nan shine fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir shine faminhum shaqiyyun wa sa'id haka ne Allah ya raba mutane kashi biyu saboda abinda wannan aya da kuma waɗansu dalilan a cikin ayoyi na alkur'ani suke nunawa abinda nake son nuna mana a takaice shine waɗannan ayoyi guda biyu ayoyi ne da sun ishe mu darasi na rayuwa a kan yadda za mu mu'amalanci Allah idan aka zo magana ta tsammani da kwaɗayi da fata to ka rika tuna wannan ayar ta farko kuma ka rinka jin cewa aljanna kusa take inna rahmatallahi qarib rahamar Allah tana kusa in dai kai mai kyautatawa ne qaribun minal muhsinin ka rika kuma jin cewa idan fa ka yarda fa ka kangare to fa idan Allah ya kama ka azabarsa ba irin azaba mai arha bace irin yadda waɗansu suke yi wa anna azabi huwa al-azabul alim azabar da Allah zai yi azaba ce irin wanda ba wanda ya iya irin ta fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahad ba wanda ke yin azaba irin na Allah fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al-alamin Allah zai iya yin azabar da bai taɓa yi wa wani irinta ba ballantana wani ya yi wa wani irinta saboda haka Allah abin tsoro ne kuma Allah abin ƙauna ne Allah ne kaɗai ke haɗa waɗannan abin guda biyu ka ƙaunace shi kuma ka ji tsoronta. don haka mu ƙaunaci Allah kuma mu tsoraci Allah wannan shi ne saƙon da ke cikin waɗannan ayoyi guda biyu tafsirin waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ba da labari wa bayina labari irin na annaba annaba shine labari mai girma anin naba'il azim alkhabar shine labari kowane iri amma idan labari na musamman ne to sai a ce masa naba' sai Allah ce nabbi ka ba su labari irin labartawa ta musamman ibadi ka ba wa bayina dukkan mu ko bayin Allah ne in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda ba dole sai musulmi kawai ba dukkan wanda yake bayan kasa bawa ne ga Allah don haka ka ba wa waɗannan bayin nawa labari da wanda ya yi imani da wanda bai yi imani ba ya san da cewa ni dai ina da gafara nabbi ibadi anni ka sanar da su cewa ni din nan ni ne ana al-ghafurur rahim ni ne dai mai gafaran nan kuma ni ne mai jin kan ba wani bane to aka da gafarar da rahamar duka a hannuna suke ba wanda yake bayarwa ballantana ka yi tsammani a wurinsa ba kuma wanda zai iya hanawa ballantana ka ji tsoronsa ni kadai ne ni ne mai gafarar kuma ni ne mai jin kan kuma dukan su biyu a hannuna suke ni kadai ne mai yin su wannan sai tabbatar maka da ka kadai ta Allah wajen neman gafararsa da neman rahamarsa kuma yasa ka karka ji kana kaunar kowa in ba kaunarsa tana daidai da kaun in dai ba kaunarsa tana bin kaunar Allah bane saboda a wurin Allah kake nema shi kadai ne kuma mai gafara shi kadai ne kuma mai jin kai to bayan ya gama wannan sai ce wa anna azabi aka yi atsafi akan wancan yace ka kuma sanar da su shi ma labari kashi na biyu ɗaya fuskar ni fa azaba ta huwa al'azabul alim shi ne fa azaba mai radadi kowace azaba da wani zai iya maka to ba ba ne azaba mai radadi ba azaba ta ita ce azaba mai radadi wa anna azabi huwa al'azabul alim to waɗannan ayoyi guda biyu abinda da yasa nace a kansu za mu takaita darasin mu tayi ma a rabin su kadai shine waɗansu lafa'i da suke nuna maka abin zai ta tabbas ka ji ƙaunar Allah kuma ka ji tsammanin samun abin da ke wurin Allah na rahama musamman a cikin ayar farko yadda da ita Allah ya fara don ya nuna maka rahamarsa ita ce kan gaba da fushinsa abin da za ka yi tsammani ka yi fata shi ne yake gaba da abin da za ka ji tsoro ka yi fargaba kwaɗayinka ga samun aljanna ya gabaci tsoronka akan shiga wuta tsammaninka akan samun nasara ya fi yawa akan tsoronka da firgicinka akan ta yiwu ka rasa shi yasa ya fara da nabi ibadi bai ce kuma wa nabbihum anni ba sai ce wa anni wa anna azabi jama'a ana fahimta ka ba su la ka ba wa bayina labari da ya zo magana azaba sai bai faɗi sunan bayin ba bai ce wa nabi kuma bai ce wa nabi ba kuma bai sake faɗan sai ce kawai kuma azaba ta ita ce amma a wajen rahama sai ce a faɗa kuma a faɗa wa bayinsa ko mu ne bayin nasa kuma sai fara da ita a cikin wannan ayar kawai akwai abubuwa guda takwas nabbi ibadi anni anal rahim da za su nuna maka yawan wato fadin rahamar Allah da har zai sa ka yi tsammani kai ma za ka samu abu na farko shine da Allah ya buɗe labarin da cewa ya buɗe albishir ɗin ko ya buɗe ayar da cewa a ba labari ai Allah zai iya cewa inni anal gafuru rahim kuma ya cika jumla kuma ta cika amma sai fara da nabbi ka ba da labari jama'a ji wannan abu na biyu da zai nuna maka muhimmancin shine da yake nabbi fi'ili ne amri fa'ilinsa kuma wanda shi ne zai aikata abu, waye ake umartarsa ya faɗa mana cewa Allah shi ne mai gafara shi zai nuna maka girman labarin Allah ya sauko da labari kuma ya ce wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi zai faɗi labarin da ya ce ki ce wa bayina su ba wa junansu labari ai zai iya haka amma sai ce kai ka ba su labari da kanka ko ba Allah ne ya ce ya faɗa ba in ya faɗa gaskiya zai faɗa ballantana Allah ne ya ce ya faɗa ina fata ana fahimtar wannan don a cikin nabbi wanda aka sa shi ya aikata aikin shine afdaqul qa'ilin afdaqul khalqi ajma'in mafi mafi mafi gaskiyar dukkan halittun Allah shine aka ce ya faɗi labarin don labarin tabbas gaskiya ne kuma ta fito daga wurin wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa ka ji fa'ida guda biyu nabbi ibadi sai Allah ce ka gaya wa bayina Allah madaukakin sarki in ya ga dama yana iya cewa nabbihum kamar yadda ya faɗa a waccan a aya ta gaba nabbihum an zai Ibrahim amma sai ce a wajen rahamarsa sai amfani da nabbi ibadi sai ce ka gaya wa bayina idan an ce bayi kuma yana nuna cewa rahamar Allah tana shafan kowa saboda kowa bawan Allah ne wannan albishir din ba na mumini ne kadai ba har kafin kafiri shi ma yana cikin samun rahamar Allah idan ya nema to Allah zai bashi ba wanda zai zo neman rahamar Allah Allah ya kore shi ya ce saboda kai kafiri ne jiya yau ba zan karɓi musuluncin ka ba Allah baya haka kai Allah ya ce a gaya wa kafirai ma kullin ladina kafaru ka gaya musu labari na musamman in yantahu yughfar lahum in dai suka bar kafircin ko yanzu za a gafarta musu ma kan duk abin da suka yi a baya don haka wannan ibadi din ya hada da musulmi ya hada da kafiri ya hada da wanda ya amsa da wanda bai amsa ba a jiya in dai yau ya zo ya ji kuma ya karba to Allah zai masa gafara shi Allah yake cewa a gaya wa bayi gaba daya annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur rahim wanda zai ce a gaya wa mu'minai wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina sannan waccan kuma a gaya wa kafirai don haka kowa da kowa ya shiga ciki fa'ida ta hudu ita ce da Allah ya ce bi'i ba sai ce bi sai kawo yaƙun da take nuna cewa shi sai jingina bayin ga kanta, da Allah ya gada ma zai ce nabbi ibada anni anal ghafurur rahim ka gaya wa bayi sai ce ka gaya wa bayi na, wannan shi kuma zai ƙara kwaɗaitar da wanda yake ji ya ji cewa ubangiji ya ce kai nasa ne kuma shi ne mai gafara da haka ai za ka fi tsammanin za ka samu saboda a ce ka gaya wa bawa ya zai nema in bashi sai ce ka gaya wa bawa na ya zo in masa an fahimci wannan sai ce ammi sai hada da anna na taukidi ka gaya musu cewa tabbas fa ai in ya bada labarin ko bai ce anna ba labarin ya cika amma sai sake cewa ka gaya musu cewa anni tare da tabbatarwa fa'ida biyar kenan fa'ida ta da shi ya ce ana in ya gara ma zai iya cewa nabbi ibadi anni ghafurur rahim ba sai ake ana ba amma sai sake cewa ana ka ce wa bayina cewa ni din fa ni din ne saboda karka yi tsammani wani ne ballantana ka ɗauka ana iya samun cuwa-cuwa ko a yi alkawari a karya a ni ne da kaina Allah kuma baya yin alkawari ya karya kuma Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya faɗa gaskiya ne wani yana iya yaudara amma Allah baya yaudara wani yana iya faɗa ya fasa na alkawari amma inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wa'da Allah la yukhlifu Allah wa'da Allah idan yayi alkawari baya sabawa shi sai ce ana wannan dalilin yasa wani cikin magabata yake cewa idan na tuna da zunubai na sai in ji cewa na halaka amma idan na tuna cewa a ranar kiyama Allah ne da kansa zai hisabi ba zai wakilta wasu ya ce su kama masa report ba sai in ji cewa in Allah ya dani ma na sha shi sai ce ana ni din fa'ida nawa kenan eh sai ce al ni ne mai gafara shine al bai ce nabbi ibadi ni aghfiru ka ce wa bayina zan gafarta sai ya faɗi cewa zai yi abun da fi'ili ba sai ya faɗi sunansa kawai saboda ya nuna maka cewa gafarar tana cakuɗe da shi ne tana cakuɗe da sunansa ne shi ya sa. wato suna ne da ta haɗu da siffar ta azaliya kuma wanda ya siffantu da ita alad dawam tun dama ni mai gafara ne har yau ma ni mai gafara ne kuma zan ci gaba da zama mai gafara har zuwa lokacin da za su same ni kafin in yi su ina gafara bayan na yi su suna laifin ina gafara bayan sun gama laifin sun mutu ma zan ci gaba da gafara shi yasa ya faɗi sunan al fa'ida ta gaba ta nawa kenan da Allah maɗaukacin sarki ya zo kaɗan gafarar tasa sai in yayi shiru in ya ce gafara aikaci tun da duk ba matsala a wurin ɗan adam kamar zunubansa da zai je da shi. to sai Allah ya ce ya gafarta da haka ma ya cika sai ƙara da rahim sai ce zan ƙara kuma da rahama da tausayi da jin kai bayan na gafarta maka to ba zan barka ka tafi ba idan da za ka je gaban Allah sai Allah ce ba zan kama ka ba da duk banka na yafe masa ai magana ta kare to sai Allah ya ce bayan na yafe maka zunubanka kuma zan maka kyauta shine ma'anan rahim saboda haka aikin rahim aiki ne za'id ala aikin ghafur ana fahimta ko sai ce anni anal ghafur ni ne mai gafara sannan kuma ni ne mai rahama bayan nayi gafara gafarar ita za ta sa ba zan kama ka in a wuta ba rahamar ita za ta sa bayan na ce ba za ka shiga wuta ba kuma sai ba ka aljanna aikinka da ka zo da shi na zunubai za su iya sa ka shiga wuta zan gafarta maka amma aikinka da ka zo da su masu kyau su kuma ba za su iya sayan aljanna ba don ka da ko da baka shiga wuta ba to ba ka samu aljanna ba in na barka sai ce rahim to akwai kuma jin kai shi ko shi zai sa dan aikin da ka zo da shi sai in maka ciko da rahama ta sai ka shiga aljanna shine anni anal ghafuru rahim? sannan kuma da ayar da ta zo gaba ita kuma sai Allah ya jinjina ta akan sifa ta aikinsa kuma sai bai jingina cewa ana ba sai cewa anna azabi sai ce bai ce wa anni ana ni ne mai yin azaba sai ce a a azaba ta ita kuma ana fahimtar wannan sai ce azaba ta tana da raɗaɗi bai ce zan muku azaba ba ya ce ai muku albishir cewa ni ne gafara ne bai zo azaba sai bai ce a ce muku kuma ni ne mai azaba ba sai ce a azaba ta kuma tana da tsanani sai bai jingina sunansa a kan azaba ba saboda duk abu wa'annan sifat salbiya Allah madaukakin sarki baya sa wa kansa suna da su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi wa baya faɗa wa Allah suna da irin su saboda sifat yake iliya aiki ne Allah yake idan bukata ta taso idan bukata bata taso ba dama ba sunansa bane sunansa ta bangaren rahama ne da gafara amma azaba yana yi ne idan mutum ya cancanci a masa sai yayi sai ya sake koma kuma kan sunansa na mai gafara ana fahimta ko to wannan shi ne kaɗan daga cikin lafa'if a cikin nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim kafin mu je wa anna azabi bari ku ji kaɗan daga cikin abin da zai nuna mana mu kwaɗaitu da samun rahamar Allah da yardar Allah kuma ya sa kowa daga cikinmu ya sa wa kansa albishir cewa wannan ayar da yardar Allah za ta yi aiki a kansa wannan ayar ba a ta kaɗai Allah ya faɗi makamancin irin wannan ba ya ce ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim nan ma sake sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai fada shi Allah in yace ya ibadiyan ladina asrafu magana ta cika amma sai ce sai ka gaya musu girmar ka gaya wa bayina kuma sai yace asrafu sun yi laifi ta laifin har kansu amma sai a ce musu su bayinsa ne har yanzu ashe da mai sako da mutumin kirki dukansu bayin Allah ne kuma Allah yana yi da su kuma in ya zo aikan annabi sallallahu alaihi wasallam zai aike shi zuwa ga mutanen kirki zai kuma aike shi zuwa ga su ma na banza kuma a gaya musu cewa kar su cire tsammani kar su yanke kauna shine qul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar ku yarda ko da sau daya ku yanke tsammani akan ba za ku samu rahmar Allah ba la taqnatu min rahmatillah wannan rahmatullah din shine rahim din da shi ne Allah ya cika ayar inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ka gaya musu Allah yana gafarta dukkan zunubai kafara tun daga kan sagha'ir har zuwa shirka da kafirci dukkan su Allah yana yafewa in ka ga Allah bai yafe ba ka mutu kana yi ne amma duk wanda ya tuba komin kafircin sai Allah ya karba inda Allah ba zai karɓa ba idan kana kafirci ka yi nisa da babu bukatar Allah ya tura annabi Musa wurin Fir'auna kuma Allah ya ce a ce masa wato la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha ai ba fa'ida amma saboda inda zai yi imani zai masa amfani ina fata ana fahimta to sai Allah ya ce a gaya musu cewa komin laifin ku Allah yana yafewa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah shine mai gafara mai jin kai wannan abin da yake karshen wannan aya na an anni anal ghafurur rahim sai sake mai tashi a can bayan kuma ya ce nabi ibadi kama ce kul ya ibadi ku gane yadda Allah madaukakin sarki rahamarsa idan yana magana a kanta ne sai ya faɗi sunansa amma idan yana magana a kan azaba ne ko kuma iƙabinsa to nan ba sunansa yake faɗa ba shi yasa Allah maɗaukacin sarki da ya zo magana dangane da kansa yake ilamu annan laha shadidul iqab wa annan laha ghafurur rahim i'lamu anna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin iqabi ne sai ya faɗa akan aikin amma bai faɗa akan sunansa ba bai ce inna Allah huwal mu'aqib ba bai ce i'lamu anna Allah huwal mu'aqib wa annahu huwal ghafur ku sani cewa Allah shine mai kamu bai faɗi wannan ya sa ba kansa sunan kamu ba sai ce ku ga ga ku sani cewa Allah yana da tsananin kamu amma bai ce shi sunansa bai kamu ba wa annallaha ghafurur rahim amma kuma Allah kuma shine mai gafara nan sai faɗi sunan gafarar da jin sai jingina da kansa a matsayin suna amma iqabin bai sa a matsayin suna ba sai sa a matsayin aiki don haka lokacin da zai yi aikin shadidin iqab sai bukata ta taso amma lokacin da zai gafin rahim koyaushe ne dama sai nan sani ana fahimta ko wa in ta'addana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawm alqiyamati man yasumuhum su al'adab inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim inna rabbaka la sari'ul iqab ubangijinka mai gaggawan kamu ne wa inna rabbaka la ghafuru wa innahu la ghafuru rahim shi kuma shine mai gafara mai jin kai nan ma kamu bai sa wa kansa sunan ba sai ce shi sari ne akan yin kamu amma wannan kuma sai sa wa kansa suna cewa shine mai gafara shine mai jin kai ina fata muna fahimtar wannan ga waɗansu hadisai da za su fassara maka wannan aya la'allaka kwadaitu da samun rahmar Allah a cikin sahih bukhari da muslim hadisi ya tabbata daga abu hurairah ta Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lamma qada Allahu al-khalqa lokacin da Allah ya gama halitta lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci sammai ya halicci ƙasa a cikin kwana shida da ya gama din kataba inda sauka arshi sai Allah ya rubuta a wurinsa a kusa da shi a tare da shi ya rubuta a saman al'arshinsa a wurinsa inna rahmati sabakat gababi ni dai kan rahmata ta riga fushi fushina haka Allah ya rubuta da kansa bayan ya gama halitta duka sai rubuta wa kansa cewa shi fa farahamarsa ta riga rigayi fushinsa ibn babban da yi dogon sharhi akan wannan ma'ana cike yake da hikima Allah maɗaukakin sarki ya gama halitta amma lokacin siffarsa ta fushi ba ta fara ba saboda Allah baya yin fushi sai an yi laifin da zai jawo fushi amma rahamarsa tun ba ku cancanci rahamar ba yake muku rahamar yanzu halittarmu da Allah ya yi ai rahamarsa ce inda ba don rahamarsa ba da baka shigo duniyarsa ba me ka masa ya sa ya kawo ka duniyarsa na tambayar ku da ka shigo duniyarsa sai baka iskarsa kake shaka bai toshe hancin har ka mutu ba inda ka shigo baka shaki iska ba ai ka tsana ka dai shigo duniyarsa an rubuta sunan ka cikin waɗanda suka shigo sai baka iska ya baka ruwa ya baka duk waɗannan abubuwa akwai abin kirkin da da ka ne yanzu yake biyan ka haka wannan rahamar da da yayi kyauta ce ta riga yi fushinsa yayi ta yi maka kuma ya ce maka bayan an haife ka zaka fito baka da laifin komi kuma zaka ci gaba da rayuwa har ranar da zaka balaga baka da laifi ko ka yi laifi ba za a rubuta ba ka ci gaba da abin da ka gada ma kai yaro ne sai dai idan manya ne suka sa ka sai a kama manyan amma kai ba za a kama ka ba sai ran da ka balaga ka cika da hankali a ranar ne sai a fara rubuta sai a ce to idan ka yi zan yi fushi don haka shekara goma sha biyar kana cin rahama kafin shekara goma sha biyar din ma ka ci rahama ne ka shigo waɗannan dukkan su baka yi komi ba yanzu ne idan ka fara shine ma'anan rahmati rahmati sabaqat ghadabi ni rahama ta ta riga yi fushi na ina fata ana fahimta sannan kuma rahamarsa kuma da wata riwayar inna rahmati taghlibu Rahama ta tana rinjayar tafi karfin tafi yawa saboda Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay ni rahama ta haɗe komai da komai to wannan shi da abin da zai yake nufi da Allah ya rubuta a wurinsa kenan Allah bai rubuta a hannun Jibrilu ba duk da yana da amana Allah bai rubuta a hannun mala'iku ya ba su sun ajiye ba duk da cewa ba sa saba masa sai ya rubuta a wurin shi saboda harkar gafara da rahama ta sace shi yake yi da kansa kuma sunansa dama mai gafara wannan shi ne ma'anar kataba inda hu fauka arshihi ya rubuta a saman al'arshinsa a wurinsa cewa inna rahmati sabaqat ghadabi ni dai rahamata ta rigayi fushina Allah ka babu rahamarka hadisi ya tabbata kuma a cikin sahihu muslim shi ma daga abu hurairu Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna lillahi mi'ata rahma Allah yana da jin kai rahama rahama rahama rahama 100% ne Allah ya halicci rahama Allah ya sanya rahama 100% ne ko kuma ka ce siffar Allah ta rahama tana da matakai ne tun daga mataki na farko har zuwa mataki na ɗari ƙurewa أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والأوام kwaya ɗaya kaɗai Allah ya ɗauka ya shigo da ita duniya sai ya raba a tsakanin aljannu a tsakankaninsu ya raba ta a tsakanin bil'adama ya raba ta a tsakanin dabbobi ya raba ta a tsakanin kwari halittun ruwa da halittun kan tudu da halittun sama da kwarin da suke ƙasa da waɗanda suke cikin rami da waɗanda suke kan itatuwa da waɗanda suke cikin tsirrai da kuma dabbobi da bil'adama da aljannu ai kowa ya san a tsakaninmu akwai tausayin juna tausayin da yake tsakanin uwa da ɗanta tausayi da yake tsakanin uba da ɗansa tausayin da ke tsakanin miji da matarsa tausayi da ke tsakanin aboki da abokinsa yadda kake ji idan wani naka ya mutu ai saboda tausayi ne to duk wannan tausayin na dukkan halittu an raba mana ne a cikin percent, a cikin rahamar da Allah yake da ita wannan 1% din manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan rahamar tamu ta biha ya ta'aqasu da ita ne kake ganin suke jin kan juna wa biha ya tarahamun da ita suke jin tausayin juna wa biha ta'qifu wahshu ala waladiha da ita ne dabba take jin tausayin ɗanta? wa aksara Allah tis'an wa rahmatan Allah ya jinkirta sauran casa'in da Yar yarhamu biha ibadahu bal kiyama, wadda ita ce zai raba rahamarsa ga bayinsa a ranar kiyama na bi ibadi anni anal ghafurur rahim kenan ka ba su labari wa bayina cewa ni ne mai gafara ni ne mai jin kai tausayi da duk kasan akwai ta a cikin duniyar nan a cikin kashi ɗaya ne Allah ya yi rizabin ɗin kashi casa'in da tara sai an je ranar kiyama sai ya raba ta wa bayinsa biha yarhamu ibadahu yawmal qiyama ga abin da zai ƙara fassara maka wannan hadisi al-imamu muslim ya rawaito cikin sahihinsa daga Umar dan Khattab Allah ya ƙara yarda gare shi yace kudima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi sabiyyin fa idza imra'atun min as-sabiyyi tabtaghi aw tarwaya tas'a in wajadat sabiyyan min as-sabiyyi akhadhathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu an yi yaƙi an tattaro fursunonin yaƙi sai aka zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wata mace baiwa daga cikin fursunonin yaƙi sai ya zama matar ashe tana shayarwa amma sai zama waɗanda suka kama ta daban waɗanda suka kama jaririn da take shayarwa daban haka yaronta yana hannun wani ita kuma tana hannun wani sai aka zo aka gurfanar da su fursunonin yaƙin nan aka gabatar da su a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya yanke hukuncin ya za a yi da su sai aka ga wannan matar ta tashi tana ta yawo a cikin su fursunonin yakin hankalinta da damuwarta ba yana kanta bane ashe akwai abin da take nuna sai ta ga wani yaro tana gani sai ta ɗauke shi ta rungume ashe ɗanta ne tana rungume shi bata san bata damu da abin da ake ciki ba sai ta fara bashi mama a cikin mutane saboda damuwarta an kama ta ta daɗe yaron nan ba ta ba mama ba yanzu ba ta kanta take yi ba nan ta take yi ai haka uwa take ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon matan nan sai ce wa sahabbansa atarauna hadhihi almar'ata farihatun waladaha fil kuna tsammani zai yi wannan matar irin kaunar da take nuna wa yaron nan ta jefa shi a wuta kulna la wallahi wa hiya taqdiru ala Allah ta taraha suka ce la wallahi ba zai taɓa yiwa ta jefa shi a wuta ba in dai tana cikin hankalinta kuma da ikon ta bayan da za ta yi ta jefa shi a wuta ba zai yi ba ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha yace wallahi Allah ya fi tausayin bawansa sama da yadda wannan matar take tausayin ɗanta kamar yadda haka kawai ba dalili ba zai yi wuta jefa wannan ɗan a cikin wuta ba ba yadda za a yi Allah babu dalili ya jefa ka a wuta duk abin da zai iya sa wannan matar ta jefa ɗanta a cikin wuta to ya fi wutar zafi ne duk abin da zai sa Allah ya jefa ka a cikin wuta to kayi abin da ba wata mafita sai dai wutan ne kadai amma in akwai abin da zai iya sa a maka baka shiga wuta ba wallahi Allah ba zai saka a wuta ba sai ka kai yadda dole sai wuta kadai kafin Allah ya saka a wuta kamar kwatankwacin yadda wannan matar ba yadda za a yi haka kawai duk matar da kaga ta jefa ɗanta a wuta to ai farko ko za ka fara ba ta ne kawai ba yadda za ka yi ka ce da gangan uwa za ta jefar da ɗanta na cikinta a wuta to kamar yadda ba za ka zarge ta ba in kaga ta yi haka to haka Allah maɗaukakin sarki ba abin zargi ba ne akan bawan da ya kona tura ta kai bango ne idan kaga Allah ya yi asaba wa mutum ya ba za mu yi tsammani ba a wurin wannan ubangijin ya ba za mu sa rai da rahamar Allah ba hadisi na gaba hadisin Abu Dar al-Bukhari shi ma a cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inni la a'lamu akhira ahli jannati bi sulamil janna yace wallahi na san mutum na karshe cikin waɗanda za su shiga aljanna wa akhira ahli nari khurujan minha na kuma san wane ne mutum na ƙarshe cikin waɗanda za su fita a cikin wuta rajulun yu'ta bihi yawmal qiyama wani mutum ne za a zo da shi a ranar kiyama fa yuqalu sai a ce Allah ne madaukakin sarki zai ce iridu alaihi shighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha idan aka zo lissafin kayansa wanda ya zo da su daga duniya ku rika ɗebo ƙananan ƙananan laifuffukansa kaɗai a tsora su a gabana ku ɗauke manya-manyan zunuban da ya yi duka kar ku kamun manyan ku kamun ƴan ƙanana fatu urabu alaihi shigaru zunubihi sai a ɗauko masa ƙananan-ƙananan zunubansa sai su ne za a gabatar yuqalu sai a ce da shi amilta yau ma kada wa kada kaza wa kaza kai kai kaza da kaza ranar kaza da kaza wa amilta yau ma kada wa kada kada wa kada kai ne kuma kaza da kaza ma kai kai a ranar kaza da kaza ta yi kulu na'am sai ce ni ne na'am sai amsa la yastati an yumkin ba yanda za a yi inkari ya san yayi wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi ana wannan fa shi hankalinsa ba nan yake da yana ta tsoron wayannan kanana kenan ake tambaya ta an aka ɗebo manyan kuma yaya za mu kare an tura da alaihi kar fa a fara ɗauko manyan ya yadda ya yadda ya yadda a wuce nan fa yuqadu lahu sai a ce da shi fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasana ana maka albishir da cewa duk waɗannan laifuffukan da aka kirga maka ɗin nan kowane ɗaya daga cikinsu an canza shi daga laifi ya koma lada fa ya ce rabbi kan amintu ashiya a shi da kansa zai fara tonawa ya ubangiji na yi wasu abubuwan munana la ara ha ha huna ni ban gansu ba ta ce matsakai an gama da kai abu zar ya ce falakadra aiki rasulallah sallallahu alaihi wa sallama dhahika hatta badat nawajibu yace wallahi ni da kaina ina ganin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi da ya zo faɗan yadda mutumin ya rikice yake yi manzon Allah ya fashe da dariya har ake ganin tikarsa saboda dariya akan wannan mutum irin irin mu'amalar da Allah ya masa ta nabbi ibadi anni anal gafurur rahim ga wani hadisin ma daga sayyid bukhari na abdullahi bin umar Allah ya kare yarda gare shi da babansa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu inna allaha يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ranar القيامة Allah maɗaukacin sarki zai matso da wani bawa ya kusanto da shi sai sanya wato suturarsa da zai rufe shi da shi sai wasu mutane ba za su gan shi ba sai sa masa labule sai Allah ya ce da shi a ta'rifu damba kaza wa kaza ka tuna da zunubi kaza da kaza da zunubi kaza ya ce eh na tuna hatta idza qararahu bi zunubi sai an gama karanta masa duka ya ce eh lalle yayi wa ra'a fi nafsi annahu halak sai ya ji cewa lalle ya halaka an tabbatar sai Allah ya aiki da nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim sai Allah ce satartuha alayka fid dunya ka tuna a duniya na rufa maka asiri ba amma san kana yi ba ce kware wa ana aghfiru halakal yau yau kuma zan gafarta maka fa ba kitaba hasanatihi sai a dauko takardarsa na kyawawan ayyuka sai a bashi wancan kuma sai a jefar da su nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim abu na ƙarshe me yake sa Allah ya yi mu mutum wannan me zai sa Allah ya maka irin wannan rahamar waɗansu abubuwa ne guda bakwai Allah ya faɗa cikin alƙur'ani na farko imani na biyu ta ƙawa, na uku biyayya sau da ƙafa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi na hudu sallah na biyar zakka na shida jin tausayin bayan Allah na bakwai kuma umarni da kyakkyawa da hana mummuna wa'azi da nasiha waɗannan abubuwa guda bakwai su ne waɗanda Allah ya faffaɗe su a wurare daban-daban a cikin alƙur'ani cewa su suke sa Allah ya ji kanka ka yi laifuffuka amma in ka haɗu da waɗannan sai Allah duk laifuffukan da ka yi sai ce maka in ne anal gafuru rahim za ka gane cewa ni ne mai gafara mai jin kai su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tara su a cikin ayar wal mu'minuna wal mu'minat kaga imani kenan ba'dhum awliya'u ba'd kaga son juna da tausayin juna kenan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kaga umarni da kyakkyawa nasiha kenan wa yuqimuna as-salah kaga sallah kenan wa yu'tuna az-zakah kaga zakka kenan wa yuti'una Allah wa rasulahu kaga biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce ulaika sayarhamuhumullah waɗannan su ne waɗanda Allah zai musu rahama da kaji an faɗan inna allaha ghafurur rahim inna allaha azizun hakim a cikin ayar wa rahmati wasi'at kulli shay sai Allah ya faɗa fa sa'tuwa lil ladina yattaquna kaga takawa ta shigo wa yu'tuna zakka kaga zakata ta sake dawowa fa sa'tuwa lil kaga imani da muka faɗa na farko sannan yace allazina yattabi'una unar rasul kaga biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah yace wa atiu Allah war rasul la'allakum turhamun baka biyayya sau da kafa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka duk wanda ya rike waɗannan abubuwa guda bakwai wanda daga cikin su akwai kai kuma ka ji tausayin na ƙasa sai Allah ya ji tausayin ka shine irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji tausayin na ƙasa sai na sama ma ya ji tausayin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man la la yarhamu Allah man la yarhamu nas duk wanda baya tausayin mutane shi ma Allah ba zai ji tausayin ka ba haka in kana so Allah ya ji tausayin ka a ranar kiyama ka rike waɗannan abubuwa guda bakwai bari maimaita su ka rike imani da Allah shine wal mu'minuna wal mu'minat shine ma'anar wallazina bi ayatina yu'minu abu na biyu ka rike takawa ga Allah fa tatubu alladina yattaquna ka rike biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar kai wa Allah shirka kar kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam bid'a shine ma'anar wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun shine wa yuti'una Allah war rasulahu ka rike sallah shine wa yutimuna salah ka rike zakka shine wa yutuna zaka. sannan kuma wato sai kuma ka ji tausayin sauran mutane shine wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ba'dhum awliya'u ba'd kaji kana son dan uwanka kana tausayin dan uwanka kana so wa dan uwanka alheri irin yadda kake so wa kanka idan baya da shi ka bashi idan yana neman taimakon ka ka taimake shi ka zama kai ma kana tausayin na ƙasa idan shugabanci ne ko mulki ko wani abu kai duk na ƙasa kai ma kana taimaka kana jin tausayin su wannan yana sa kai ma Allah ya ji tausayin ka sannan abu na ƙarshe shine ka zama cikin sahun waɗanda suke ƙoƙarin gyara mummuna wa mutane ba sa yin kowa ya ji ta kansa a'a idan sun gyara sai su gyara mutane idan sun ga an ɓata sai su taya mutane gyarawa don kar a ɓata wannan shine ma'anan ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar duk wanda ya rike waɗannan ulaika sai yarhamuhumullah waɗannan su za su samu rahamar Allah Allah ka mana rahama nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim Allah ubangiji ka mana albishir da samun gafararka da rahamarka ka kuma sa abin da ke cikin wannan aya ta tabbata a gare mu a duniya da lahira abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh